yau 23 ga watan zirkada kuma ya yi daidai da ranar shahadar imam ali bin musa rida wanda muka yi maulidinsa kwanakin baya to yau kuma ranar shahadarsa kuma yana da kyau a ziyartar imam rida a wannan rana daga nesa da kuma kusa akwai ziyara min bu'ud insha Allah da yake tafsiri ya cinye mana lokaci in mutum ya je gida sai ya kokari ya yi ziyara din ya yi ziyara imam rida a wannan rana insha Allah sannan kuma jibi zai zama 25 ga wata 25 ga watan zilhijja zilqada jibi to kuma rannan ranar yau mu dahawar ardu rana ce muhimmiya yana ɗaya daga cikin yinnai hudu da aka keɓance da yan azumi kuma an rawaito cewa azumin wannan yini yana daidai da azumin shekara saba'in ladansa kuma kafaran zunubin shekara saba'in ne a wata riwaya wanda ya azumci wannan yini ya kuma tsaya daren wannan yini to ka yana da baban ibadan shekara ɗari kuma ana gafarta ma wanda ya azumce shi wanda azumci wannan yini duk duk abin da ke zai su tafi da liman samun kullu in baina sama duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk zai yi nema na wanda ya azumin wannan yini gafara zai mashi istighfari kuma yini ne da Allah ta'ala ya ƙarhamarsa ga bayansa kuma haɗuwar mutane don zikirin Allah a cikinsa yana da lada mai yawa kuma ban da azumi an roto ibadodi a wannan yini akwai wanka da wayansu ayyuka na farko ah, akwai wata sallah mutum ya ba sai ga ga kuma zuwa mafatul zama zai gani akwai wata sallah a biyu da ake da hantsi an farko bayan fatiha a karanta suratul shamsi sau biyar eh. a duka rako'in kenan sannan bayan wannan a wata addu'a sannan kuma akwai addu'a na daidai wannan rana ainihin wannan rana dace da ainihin ran da aka kama imam rida alaihi salam aka nufi maro da shi saboda ka a wannan rana ya wata dogon addu'a wanda aka karanta shi ma a wannan rana din har wala akwai kuma addu'an Allahumma ya dahiyal ka'abatu wa faliq al shine insha Allah da yake ayyukan su suna nan a cikin mafati ya zama mutum zai karanta insha Allah saboda haka yanzu gashi kuma ya faɗo ran juma'a har wa yau a gaba daren juma'a din da kuma ranar juma'a din rana ne na na ibadodi insha Allah ba mu shirya wani taro na musamman ba ko da ke an ce ijtima din mutane a rannan akwai falala mai yawa amma ba mu shirya dai a cikin husainiya da amma dama akan yi taro ka a husainiya da ranar juma'a akan yi akwai masu mahaddasa sukan sassauta alkur'ani akwai masu akwai addu'an nuruba akwai kuma addu'an daren juma'a da ake da kuma yanzu kuma ya zo da daidai da yau dahul ar mashhad takan cika a daidai wannan lokacin jama'a sukan hankoron su je masha don akwai lada mai yawa da aka rawaito dangane da ziyarar imam da a daidai wannan lokacin wa sallallahu ala muhammadin wa ala tahiri Allah ka gano da ma'anin da ka karanta shi ne da mun ka ba mu iko ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك ربك العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين